أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم <clears throat> وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمع هدو جواسا محرم ألف دريه هدو دا أربعين دا أكو wace sai daidai da goma sha uku ga watan augustus shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma littafin da ɗaya daga cikin manyan magabatan marubuta a shekul allama muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masaurare saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya a statistika masu yawa na baya da suka wuce mun kwana a shafi na 201 darasi na 51 206 ko e haka ne 206 darasi na 52 wato fasalin da malaye mana bayanin himma ta magabata wurin wato tsere ga su dai suna da furfura amma kamar yadda hausawa suke cewa gemu baya hana ilimi ko kuma furfura ba ta hana a nemi ilimi domin sau da yawa mun karanto da ku a baya akwai wanda za ka jima daga cikin magabata sai da ya kai shekaru arba'in ma ya fara neman ilimi amma kuma cikin ikon Allah ya bar wallafe-wallafe waɗanda yake har yanzu ana cin gajiyarsu ashe kenan shekaru ko furfura ba hujja ba ce wurin ta hana mutum ya zabura ya yunkura ya nemi ilimi yau insha Allah za mu tashi a shafi na 207 darasi na 53 fasalin da zai mana bayani uluhu himmatihim kuwar himmatsu fi talabil ilm a cikin neman ilimi wa ta'alimihi da karantar da shi ilimin hatta akhiri ramak har cikin ƙarshen numfashi bi ma'ana magabata ba su gushe ba suna neman ilimi har ma mutum na haramar mutuwa yakan je shi a ɗauki ilimi a wurinsa ana fahimta malace rawal mu'afa bin zakariya al-mu'afa ɗan zakariya ya rawaito rahimahullah an ba'd istiqat daga wasu daga amintattun bayi annahu kana yahduru أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى يا كتنشي أقبان أبو جعفر الطبري وتما أبو شن تفسيري رحمه الله وأن دعوني كراتو من كرنتو دكو يتم الألبانسا شين كنا دنشاتوا إمكو إملائي muku imla'i wato in faɗa ku rubuta fallaye dubu uku dubu talatin sai suka ce kai wa zai iya wannan ya malam sai ce kai lallai da ƙari kyallatin himam lallai himma kuwa yanzu babu ita in dai ɗalibai a najiya kenan a lokacin ba za ku iya muku imla'in falle ba har dubu talatin to ban san kuma inda himman ɗalibai ta tafi ba to shi wannan abu ja'far at-tabari ana rawaitowa qabla mautihi gabanin rasuwarsa Allah ya ji kansa wa tuwfiya ba'da sa'a shi almu'afa yana cewa na tafi wurinsa bari na ke da wahala wurinsa da sa'a guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa au aqalla minha kai ko kuma ƙasa da sa'a guda ɗaya fa zukira lahu hadha ad-du'a sai aka ambato masa wannan addu'a an Ja'far ibn Muhammad daga Ja'far dan Muhammad ɗaya daga cikin silsilan ahlul bait rahimahullah fastad'a mahbara sai ya ce a bani tawada Inji shi abu jafa yana fa harama zai mutu rahimahullah amma da aka ambato masa wata addu'a aka ce an same ta daga jafar bin muhammad ɗaya daga cikin a'imma a wurin shi'a sai ce ku bani tawada aka ɗauko tawada wa sa'ifa da kuma fallon takarda faka tabahu sai ya rubuta wannan addu'a faƙila sai aka tambaye sa rahimahullah aka ce da shi a fi hadhihi al'al shin a wannan hali da kake ciki na ciwo kana harama za ka mutu abu ja'far kake rubuta ilimi faƙal sai ce yambaghi lil insan ya kyautu ga mutum Allah ya da aktibasar ilmi hatsal mama bai kyautu ga mutum ya daina tsakuran ilimi ba har sai ya mutu ana fahimta malamai ku duba himma irin ta magabata kenan abin da za mu fahimta sun rayu wurin bin Allah subhanahu Ta'ala, sai Allah ya huwace musu mutuwa ga mutum zai mutu amma tunanin shi ilimi to sai ka duba kaga Musa banin yau wani ma na so yayi magana ya bar wasiya ko ya faɗi wani abu ma abun bai yiwuwa saboda yadda magabata suke cewa mutum yakan tsufa akan irin yadda ya samarci sannan kuma yakan mutu akan abin da ya tsufa mun karkarto da ku a cikin addu'a wa dawa za ka ga wani misali shi ɗan kasuwa ne idan zai mutu ana ce da shi ka ce la ilaha illallah sai ka je yana cewa wana ina bin sa kaza wana ma ina bin sa kaza saboda tunaninsa kenan su kuma malamai kaga tunaninsu su rubuta ilimi wan farqat an samu daga farqat wane ne farqat rahimahullah imami masjid al-basra shine limamin masallacin basra wanda ke iraq a yanzu annahum dakhalu ala sufyan sun shiga wurin sufiyan a sauri rahimahullah fi marad mauti a cikin ciwon da ya rasu fa hu rajulun bi hadithin fa shi sufiyan radiyallahu an wani mutum sai ya laburta masa wani hadisi hadisin sai ya bashi sha'awa sai ya burge ta wa daraba Sufyanu yada sai sufiyanu ya buga hannunsa rahimahullah ila tahti firashi zuwa ga karkashin shimfidarsa fa akhraja alwahan sai ya fito da alluna ya fito da alluna shi sufyan rahimahullah fa kataba sai ya rubuta wannan hadisi ya rubuta fa sai mahalarta wurin suka ce da shi ala hadhihi al'al min a wannan halin da kake ciki ya kai sufyan yanzu ta lafiya ka kake ji ko ku a'a tabbatun rubutun ilimi kake yi fa sai ya ce rahimahullah innahu Hassan lallai wannan hadisin mai kyawu ne hadisi ne mai kyau in baqit in an na rayu faqad sami'tu hasana ni na ji kyakkyawan magana wa in mit in ku hanna mutu faqad katabtu hasana to na ya rubuta abu kyakkyawa 'yan baya za su ci gajiyan abin da na ya rubuta to ka duba tunani irin nasu mal shin irin tunani na ne a yau kai irin tunaninka ne a yau halin da ake ciki kuna fahimta wa anil faqih an samo daga faqih abul hasan shine abul hasan ali ibn isa alwalwa liji wato ali dan isa mutumin walwalaj qal yace dakhaltu ala abi raihan na shiga wurin abu raihan rahmatullahi alayhi albairuni mutumin bairun wa huwa yajudu bi nafsi shi kuma na same shi yana miƙa rassa wato numfashi wannan na tunkudan wannan wannan na koran wannan ma'ana yana harama zai mutu wa huwa yajudu bi nafsi faqad hashraja nafsu ransa ya takura numfashinsa ya matse wa bihi sadru sannan kirjinsa ya kuntatu wannan numfashin na koran wannan wancan na bin wancan faqala li fi tilka al sai yace da ni shi abul hasan aliyu ibnu aisa rahimahullah sai yace da ni kaifa qulta li yawman shin wata ran da muka haɗu da kai ma me kace mani game da karatu mai kaza da kaza sai ce hisabal jaddatil fasida menene kace mani gadon kakanni ta bangaren nono wato wannan yare ne na malaman fara'id miraji in an ce jaddatul abin aljaddatul fasida wato abin nan kakanni na wurin uwa ana fahimta me ma ka ce mani game da kaka ta wurin uwa ya gadon su yake fakultula sai na ce da shi ishfaqan alai domin tausayin halin da yake ciki ba na so in matsa masa a fi hadhihi hala shin yanzu a wannan halin da kake ciki kake tambayan batun kakanni da gadon su qala sai yace da ni ya haza ya kai wannan mutum a duniya, zan yi ban kwana da duniya wa ana alimun bi hadhihi almas'ala alhali na san wannan mas'ala ana fahimta ala yakunu khairan min an ukhalliha wa ana jahilun biha shin baka ganin haka ya fiye zame mani alkhairi in bar duniya na jahilci wannan matsala shi in san matsalar in mutu da saninta kana ga bai fiye mani alkhairi ba akan in bar duniya na jahilci wannan matsala ana fahimta Fa fa'attu zalika alai sai na nanata masa lissafin wato abin nan eh, gado na kakanni na dangin nono wurin uwa wa hafif ya haddace kuma a halin da yake ciki din nan wa allamani ma wa'at sannan ni kuma ya koya mani abin da ya mani alkawari wa kharajtu min indi sai na fita ya bani nasa ni ma na bashi nawa jim kadan fita take da wuya wa ana fi tariq ni ina hanya fa sami'tu sai na ji ihu kenan me ya rasu Allah subhanahu masa rasuwa malamai abinda wannan ke nuna mana magabata ba su bar wa kansu dama ba wacce suke iya ribata face sai su ribace ta saɓaninmu masu iya magana suna ce zakatu kalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani bugun zuciya naka da kake yi yana alamta maka cewa rayuwar nan sa'anni ne da kuma sakwanni duk kuma abin da ya riga ya wuce ba zai sake dawo maka ba har abada to sai ka ga mutum ya ɓata lokacinsa ya zauna nan yana hira awa biyu ya koma can ya hira awa biyu duka wannan a cikin lokacin ka yake tafiya ba zai dawo maka ba kafin ka ce mai sai ka ji ana magana ba da rayuwarka lokaci ya riga ya yi to amma ka duba wannan wace irin himma ce tsakanin shigan wannan da wannan malami bai wuce sa'a ba amma ga shi ya bada ilimi shi ma an basa a wannan halin kuma Allah ya anshi rayuwarsa to mala ya kaga ya kyakkyawan karshe ana fahimta wa qala al-qadi ibrahim ibn al-jarrah al-kufi alqali ibrahim dan jarrah mutumin kufa ya ce shi kuma tilmizul imam abi yusuf al-qadi dalibin imam abu yusuf ne shi ma alqali wato shi kuma dalibin abu hanifa ne in kai an ce muhammad wa abu yusuf taliba abi hanif ɗaliban abu hanifa ne rahmatullahi alai yaqub ibn ibrahim al-ansari shine yaqub dan ibrahim mutumin madina ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da biyu wallazi kana yuqalu la shine wanda ake ce masa qadi qudati duniya alƙalin alƙalan duniya kirarin da ake masa kenan maridu abu yusuf shi alqadi ibrahim yana cewa abu yusuf din nan yi rashin lafiya rahmatullahi alai fataituhu udu sai na je ina ziyartansa fawajadtuhu mughman alai sai na same shi ya suma da na samu abu yusuf ya suma rahimahullah falamma afaq a lokacin da ya farfado qala li sai yace da ni ya ibrahim ya kai ibrahim an jarrah ma taqulu fi mas'ala me zaka ce a cikin wannan mas'ala qultu sai nace fi mitli hadhihi al'ala a cikin irin wannan yanayin da kake ciki na mawuyacin ali qal sai ce wala ba basa bi babu laifi a cikin haka kai dai ina tambayan ka ina son karo nadrus za mu karanci wannan matsala la'allahu yanju bihi naji sai yiwu mai tsira ya tsira da wannan matsala kuna ko fahimta malamai sun maƙawal sannan sai abu yusuf sai ya ce da ni ya ibrahim ya kai ibrahim rahmatullahi alaihim ayyuma afdal fi ramyil jimar shin a cikin jifan jamra ta makka kun san akwai kubura akwai sugura akwai wusta guda uku ne a cikin jifan su ai fi manasikil hajj a cikin bauta ta hajji an yarmiyaha mashiyan auratiba wane ne yafi shin mutum ya jifi jamra shedani kamar da muke cewa yana mai tafiya ko kuwa ya jefe ta yana akan akan dabbarsa wanne ne fi falala ƙol sai ni na ce ni Ibrahim ba. ai a so ina ganin mutum ya jefi shedani yana haye ina tunanin kamar ya fi lada kala sai ce da ni shi Abu Yusuf akhta ka kuskure ƙol sai nace mashiya to ya jefe ta yana mai tafiya kawal sai ce da ni haiwa yau akhta kai kuskure Ƙul sai nace qul fiha to ga ya mani wanne ne yafi daraja ko falala yarda Allahu an Allah ya yarda da kai wanne ne yafi lada qal sai yace da ni rahmatullahi alaihim amma ma kana yuqafu indahu lid-du'a amma kaga jamrorin nan jamrar da za a tsaya domin a yi addu'a a wurinta fal'abdalu an huma shiya abu mafi cancanta da falala da kyautuwa da dacewa mutum ya jefe ta yana mai tafiya in dai har tsayawa za ka kai addu'a to ka jefe ta a ƙasa ba kana haye ba ya fi falala wa amma ma kyanala yi yuqafu inda amma cikin jimar ɗin nan jamrar da ba a tsayawa a yi addu'a a wurinta fal afdalu an yarmiya ko ba a mafi falala da cancanta mutum ya jefe ta yana haye ya wuce abinsa ana fahimta sun makumtu min indi ibrahim bin jarrah sai ce sannan sai na tashi daga wurinsa shi wa kenan abu yusuf rahmatullahi alai fama balaktu baba dari ban kai kofar gidansa ba malam ka ji ba ban kai ƙofar gidansa ba hatta sami'tu surash har sai da na ji ihu alaihi a kansa wa idha huwa qadimat sai gashi kawai sai na dawo Allah subhanahu ya masa cikawa rahimahullah malam abin da zamu fahimta yayi kyakkyawan ƙarshe tun da the last minute ƙarshen rayuwa ilimi ya bada kuma aka amsa to mala ina ga mutumin da za a ce ya tambaɗe a lalace ana ban labarin wani mutum ya zo shi ya samu wata ta wata hanya can bayan sun yi abin da za su yi sai ya zo da fitowarsa da zamansa kamar minti uku zuwa biyar Allah subhanahu wa ta'ala sai an shi wasa ita kuma zuwa ta yi dama tana da miji sai ta hau mota tunda ta ga halin da yake ciki pap ta sulale ita kuma mota ta faɗi ita ma ta mutu a hanya ana fahimta to haka kuma ita ma wata matar aure ke ita ma 'ya'yanta biyu ta zo hakan nan ta sulalo ta baro ta zo ta samu wani shi kuma suna aika-aika a kanta Allah ya an shi rayuwarsa to har kullum malam ka dinga lura da abubuwa wani Allah wa ta'ala ya bashi lafiya amma sai sa lafiyan inda bata cancanta ba imamul hasan al-basri rahimahullah yana cewa min alamati min alamati iradillahi anil abd yana daga cikin alamar kawar da kan Allah daga bawa ana fahimta idan kaga mutum da irin wannan hali to ka tabbaci Allah wa ta'ala ya kauda kai daga gare sa wace alama ce an ya ja'ala Shugulahu fi ma la ya'ani shi mutumin ya ɗauki dukkanin aikin da zai yi cikin abin da wato Allah subhanahu ta'ala baya so ba yadda ba ya baka kuɗi ba za ka iya gina masallaci ba ba za ka baka gina makaranta ba kai duk abin da babu ruwan Allah da shi nan ne dukiyarka take to in ka ga mutum da irin wannan ka tabbata hakikanin Allah ya kauda kai daga gare sa ana fahimta sannan ƙasa kaɗan sai ke cewa man atala amal don mutumin da ya tsawaita buri to a sa al'amal zai muna na aiki don mutumin da ya cika dogon buri dogon buri kaza da kaza to zaka ga aikinsa ya munana ana fahimta sannan ƙasa kaɗan kuma sake cewa wato man sa'a khuluqu don mutumin da halayyansa suka kazance suka munana azaba nafsa zaka samu yana azabtar da kansa ne to yanzu ɗauki mazinaci mana azaba cikin azaba dole sai ya biya kuɗi sannan ya wahalar da lafiyarsa sannan kuma ya yi guzurin zunubi ba azaba ba ce to don haka malam har kullum ka dunga tunanin in ɗan adam bai ganka ba ba ku tare shi mai ɗan adam ɗin yana tare da kai inna rabbaka kalabil mirfal mahalicinka yana nan a dakata kuma la ta'khudhuhu sinatun wala jangadi bai daukan Allah subhanahu ta'ala bare ya ce ya tuntsara Gengedi bai daukan sa to me zai subuce masa to kullum dan adam kullum ka dinga zama cikin ɗari ɗari domin a kowane irin lokaci za a iya inviting a gayyace ka kuma ka sallama rayuwa to ka duba dai himma himma mutum har ƙarshen rayuwarsa ilimi dama imamu shafi'i ba kuma ba rahimahullah mun karanto sa da ku cewa idan zai hau alfadarinsa jini yakan zubo ta duburarsa saboda ba su da yaki shi amma bai hana shi karantar da ilimi ba kullum yana zaune masu lugha su zo masu adabi su zo masu fiƙi dama kar ka yi magana tafsiri duk inda ya kama kai ka ce nan ne fi wayewa ana fahimta to mu ina muke da su mal ni ko kai ko shi ko ita mutum zai tashi bai ma da ajanda bai ma san me zai ba ana ta karanta maka lokaci ana ta karanta maka lokaci kullum kana ta tunkuda kana ta tunkuda kana matsawa wurin kabari a guje yadda kake neman buri haka ajali ke binka balda za a nuna maka yadda ajali ke binka ma ba za ka yi bacci ba yadda kake kokari kai mitin target haka ajali kuma ke binka Sama amma hawai wannan dan adam ɗin shine zai kwanta ya mun shari ya gaza tuna Allah subhanahu ta'ala mu koma kan karatu mala yace ra'a al-imam ahmada ba'du arifihi fi ahda rihlati wasu daga cikin waɗanda suka san imamu ahmad bin hanbal rahimahullah sun gan shi a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyensa fi talab al-hadith wurin neman hadith kun san shi ana kiran shi imamu ahli al-hadith shugaban ma'abuta hadisi to wasu daga cikin waɗanda suka sansa sun gan shi ya tafi nemo ilimin hadisi faƙala lahu sai shi wancan ya ce da imamu ahmad rahimahullah mu'taridan yana mai inkari wato yana mai ainihin tsangwama mustaktiran ma'abid yana mai yawaita abin da ya haddace kan imam ka haddace sunan ka haddace mustadrakat ka haddace kaza me za ka yi da ilimin hadisi haka yake gaya ma imamu ahmad wa ma katab ana fahimta da kuma abin da ya rubuta wa ma rawa da kuma abin da ya rawaito marratan ila al-kufa wani zubin imamu ahmad yace to kai ka ga wannan hadisai ne na mutanen kufa shi ma da kansa wa marratan ila al-basra wani zubin kuma yace masa to kaga waɗannan ma hadisan daga mutanen basra ne na rawaito ba ma kai da zaka ce kaza ba na haddace kaza na haddace kaza ina da kaza da kaza da kaza sai mutum ya ce ila mata har zuwa yaushe imam zaka dawo makana nema ilimi ga na kufa ga na basra ga na sham ga na kaza ka addace kaza da kaza da kaza wai shin har zuwa yaushe zaka dawo makana nema ilimi fa qala imam ahmad imam ahmad sai yace rahimahullah ma al mihbara ila al ina nan tare da tawadata har zuwa cikin kabarina malamai ana fahimta to waɗannan himma da kake gani malam idan da a ce mu musulmai muna koyi da waɗannan magabata ba yadda za a yi a yau a ce al'alamul islami duniyar musulmai a ce an ban mu a baya ba za a ce an ban mu a baya ba amma saboda kasala masu iya magana suna ce da'i nafsi takasula wattawayan wa illa fasbuti fi zal hawani ya ke rai ki bar ainihin wato kasala da kuma tafiya ɗari-ɗari falam ara lil kusala alhazza yu'ta siwa nadamin wa hirman al-amani su masu kasala ni ban taba ganin rabo da ake basu ba face nadama da kuma haramci yanzu ka duba kaga in ka dawo kasan nan at in aka tashi gaba gadi za mu bugi kirji mu ce mu ne masu yawa ko ba haka bane yanzu ka ɗauki bankuna nan da suke nan mun na kusa kusa mu ɗauko daga GT zo Zenith zo nan UBA su ne waɗanda suke sai Polaris kafin ya tashi idan da za a ce bankunan nan gaba ɗaya guda hudu suna da ma'aikata ɗari misali to ka je ka duba naka na yankin ka mutum nawa ne da wahala ka samu ma in ka samu in ma ka samun ba su da yawa saboda mu ba mu da jimiri ba mu da haƙuri ba mu da bibiyan abin har ƙarshe su ko ba su raina sana sai dai ka same mu ne masu gadi mu ne masu shara mu ne masu kaza yadda ka san dai rayuwar banu isra'ila a wancan lokaci da fir'auna fir'auna ba kifte ne kuma shine minority majority su ne banu isra'ila amma duk inda za ka ga mulki da ƙasaita za ka samu ba kifte ne amma aikin wahala sassaƙa da sara ana fahimta yasa da kuma kwasa za ka samu isra'ilawa su suke kama abin da ke faruwa yanzu a kamaru musulmai su suke da yawa a wurin to amma manya-manyan madafu ba su suke rike da shi ba sai ɗan kaɗan to ba wani abu bane ya haifar mana da wannan koma baya da kasala da sakati. kowa na taɓa buga muku misalin wani article da na karanta wai wasu ne wai su graduate sun abunga suna da digiri sun gama makaranta sai suka tafi wurin wani mawadaci suna neman taimako muna son ka taimaka mana sai ce ah to da wannan abu da za ku yi yanzu ni ɗari biyar ke kawai yanzu ta rage mani ita kuma so nake in kai wankin mota amma a madadin in kai ma mai wanki ya wanke to ku wanke mani motar mana ko da ba sabulun ba ku ɗari biyar nan sai suka girmama ba suka ce a ka dai kai kawai ba matsala <laughs> su ba za su iya ba ana fahimta sannan marubuci ya sake rubuta cewa wasu haka suka zo su uku ya ce ga tarin ƙasa ku zo ku kwashe zan ba ku dubu biyar wai tebur ake nema tun sata hiyar ma ba a samu ba <laughs> kuma mu koma wace an murkushe mu an yi kaza an yi wane ne ya sake rubuta ya ce haka shi kuma wani ya zo shi ma ya ce to malam kaga yadda kai karatun nan bari in siyo maka drying machine irin dryer din nan wanda yake kaga ba sai ka durkusa ka dinga gurgan wanki ba ka buɗe ainihin shago na wanki da guga sai ce wannan sana'a ta waɗanda ba su yi karatu ba ne shi graduate ne don haka ci kawai ba zai ya za ka ce za ka siya mun abin nan ina da kwali na ka ce mun waye za ka siya mun wani injin wanki me zai da shi <laughs> sai na ji wani a kano masters gare shi yana so ya dankali da kaji da plantain da kuma arish malam yana da ma'aikata sun fi ashirin dan kiwu layi ake inda ka san an je banki withdrawing kuɗi masters gare shi amma ya aje kwalin ya ce wannan sana'a yanzu in ka ce batta ba zan yi rabuwa da ita ba to haka kuma wani mai dabino shi ma da na da shi ya ce ai yanzu in bar sana'an dabino yanzu za ka dinga ban dubu ɗari duk wata ba zan bari ba don abin da nake samu a dabinon nan ba zan same shi a aikin wata ba malamai ana fahimta kasala da ƙyashi dukkan su suka tattaru suka mai da mu baya kana ganin wai ba za ka iya ba wane ne kaza kaza wani na haɗu da shi yana bani labari ni da shi yace ce malam a 1998 ina da naira miliyan ashirin tawa ba wani babba ba ne ya ce Allah subhanahu ta'ala sai ya jarrabe ni malam kullum suka lalace suka watsi mahaifi na kiran cewa na zo zauna nan an san ka inda kake wannan jiha kuma ka saba rayuwa ka sa manyan kaya ka fesa babban turare ka hau mota yanzu kudin sun kare girman kai ba zai baka kai abin nan ba kai hijiran mahajura ka bar garin nan yace na ji shawaran babana na bar garin na zo kaduna nan da 84 wata mota ce 84 kun san ta ai na zo ban yi kasa abu yawa malam na tafi gindin kawo in ɗauko fasinja ka duba mai miliyan ashirin a 98 shekaru nawa yau da ɗan dama ashirin da wani abu in ɗauko fasinjoji <clears throat> yau da su ciki kai da abin ya gawurta sai na sai da motar ma na ce wace ta ɗan fita daraja sai na ga kai sai na koma abuja aikin nake yanzu mal in kaga gida mansion malam da ya gina gashi asiri arzikin ya fi na shekaran jiya ce to amma ban baka labari ba ba za ka sani ba mutane sun ganka da mota tan kamemiya gani suke kai a zaune aka samu abin Ya ce sai wani ya zo gidanka ya sallama tun karfe takwas yana jiran ka ɗaya sha biyu karfe ɗaya, sai ka fito sallah ga mutum a me faru wai ya zo ne wai ba abinci a gidansa ina rayuwa za ta fi haka malam to dole sai tunaninmu ya canza wa ma nailu almatalib bi ba buri bane kawai ina son zama wane hausawa suna cewa in ka ji an ce wane ya sha dare ko rana ko ma meye shi ba haka ya zama wane ba kuna fahimta alfaslu thani fasli na biyu ulu himmatin salaf fil ibada wal istiqama girman daukakan himmar magabata a cikin ibada da kuma tsayuwa magabata suna da ibada suna da tsayuwa laqadi faqaha salafuna salihun magabatanmu nagartattu sun fahimci anillahi amra sun fahimci al'amarin Allah subhanahu ta'ala fi haƙiƙatin duniya wata dabbaru sannan suka nazarci suka hankalci fi haƙiƙatin duniya wai shi menene haƙiƙanin duniya magabata sun gabace ta wa masiriha ilal akhirah sun kuma gabaci yadda duniya take juyawa ta rikide ta koma zuwa ga lahira fastau'ashu min fitnatiha sai suka tsoraci fitinar duniya magabata sun tsoraci fitinar duniya wa tajafat junubuhum an mazajiha sannan rassansu ɓarayoyinsu suka nisanci makwancinsu yanzu da ni da kai misali in ka tuntsira in ka tuntsira wani sai da safe zai tashi ya brush asuba ma wahala take masa amma su makwancin ma sun nisance shi ta jafa junubuhum anil matadi rassansu na nisan makwancinsu ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an mun karanto da ku a wani karati da dama shekarun da yawa rijalun haular rasul su salla ya kira architect yace ina son ka gina mun gida kaga nan sai an samu menene QY suke kiransa QS ya zo ya bada kaza meye da waye da kaza nan ga yadda zai tuntsira can kaza ya ce to ya kake so a fitar da design ya ce gida ne nake so kai mani wanda in na ɗaga ƙeyata za ta bugi samansa rufin ɗin ana fahimta idan na nemi in juya in ji ni kama a ƙabari. in na sa ƙafata in ji bangon ya dawo da ni irin gidan da nake so kamun kenan babu wani space inda zan samu in ce wai na kwanta habbare in ce wai na yi bacci a'a sai dai kawai sallah zan tashi ina yi kai na ƙasa saboda ina jin kunyan daga idanuna sama don Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to ka duba tunaninsu to su sun fahimci duniya sun san yadda take watana'at qulubuhum an matami'iha sannan zukatansu sun yi nisa daga abin da suke kwaɗayi wartafa'at himmatuhum ala tafatif himmomin suka ɗaukaku daga barin yasassun abubuwa safsafa abu yasashe mara kima mara daraja su sun wuce wurin basu tunanin wannan fala tarahum ba za ka gansu ba illa sawwamin face masu yawan azumi qawwamin masu yawan tsayuwa bakin masu yawan kuka walihin masu ihu ولقد حفلت تراجمهم akbarin زاخرة haƙiƙa tarjamominsu sun tumbatsu da labarai waɗanda yake zahira, taskatattu waɗanda aka taskace tashi bi uluwi himmatihim wacce take ƙawata ainihin girman himmominsu fitauba a cikin tuba wal da kuma daidaituwa wa quwwati azimatihim da kuma girman niyya da ƙuduri fil ibadati wal ikhbat da a cikin ibada da kuma tuba wa haka sarafan kai ga dan wani bangare jimalan min ibaratihim daga cikin ibarorinsu wa ibadatihim da kuma ibadunsu qala al-hasan imam al-hasan al-basri yace rahimahullah man nafasaka fi dinika fanafis don mutumin da ya tseratayya da kai a cikin addinin ka kai ma kai da shi ana ku fahimta لمثل هذا فليعمل العاملون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أنا فهمتها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دم متمن ديت إذا إيه دكي تكين الديني كلمات كبيرة تاشي كان دا مقعوشين مثالي kullum sai ka ji ukun dare ka lura sai ka ji an buɗe ƙofa sai ka jin karatu to kai ma sai ka koyi da shi ba hasada bane wannan ka lura da cewa kana da makoci kullum sai ka same shi sallar asuba da ka tasa kai koyi da shi ba hasada ba ki saboda addini ne ana son wannan munafasar ana son ta ana fahimta kar ka koma kana faɗa da shi akan wai dan me zai a a kai ma da ka tashi amma sai yake cewa wa man nafasaka don mutumin da ya tsere tayya da kai ana fahimta fi duniya a cikin al'amarinsa na duniya fa alqiha fi nahri yi jifa da ita a cikin wuyarsa karkare ka tasa ya zo ya ganka da mashin misali bajaj shi sai siyo furajen ana fahimta sai ka ce kai to yanzu ni dai bari ka gani sai ka je ka siyo mota sai ka siyo golf washe gari kawai shikenan sai ka gan shi da 406 ana fahimta sai ka ce kai wannan al'amari yaya dai kai ma sai ka je ka siyo toyota jibi sai ka gan shi da jeep to watsan masa duniyan ya tafi da ita karka daga tasa wannan zaka ta gani irin waɗannan abu a cikin gidaje zaka ga mata suna faɗa ba dalili mijinsu ba ɗaya ba menene ke faruwa wane shi yanzu duk tsadan nama nama kilo ɗaya yanzu dubu biyu ne zai yi ƙoƙari zai siyo amma ita mijinta Allah subhanahu ta'ala bai yalwata masa ba shi kenan sai ta koma tana ta tsine wa mijin sannan ta ɗauki matar a ba faɗa ba muna gani ba gidajen haya abin da ke faruwa kenan a'a to me yake hada ku faɗa mijinku ba ɗaya ba in kuma sallah ta zo ta matsa ma mijinta shi wannan zai iya kokari ya sema matarsa leshi na dubu in ya siyo mata a tamfa ta dubu ta ce Allah ya sauki wani da bai kai ka ba ai wallahi ga abin da yi to ka jefa masa duniyarsa kar ka daka ta in azumi ne shi yana kokari ya soya dankali da kwai da plantain ita ma ta ce Allah ya sauki wallahi ci mu ma za mu sha da dankali da plantain da kwai karka shiga wannan gasa bata lokaci ne amma gasa ta addini wane ya gina masallaci ni ma mai zan yi wane ya gina makaranta mai zan yi ya ɗauki nauyin marayu biyar ni ma nawa zan ɗauka to wannan kada ka tasa kurankaya wa qala wuhaib bin wahai dan ward ya ce rahimahullah in istata in har zaka iya Allah yasbiqaka ila Allah a'ad ya zanto ba wanda zai riga ka zuwa wurin Allah subhanahu ta'ala fa'al malan ka aikata amma malamai haka muke ba haka muke ba shi sa muke wahala sallah mutum na makotaka da masallaci a zo a buɗe masallaci ladan ya kira sallah a gyara komai wai sannan kaga mutum ya zo a gurguje mai tsananin kokari shine zai samu a biyu to akwai mutumin da zaka samu shi shi ran da zaka ga ya samu sallah cikakka to ina ga kila baki yayi na idan kunya amma tun daga asuba har zuwa isha'i shi bai samu sallah cikakka to in kaga waɗannan mutanen idan aka zo anguwa ana cewa don Allah muna son musan suwaye muna baka anguwan nan ka ce da wane ne da wane da wane ga sunan haka qur'ani yace wa idza qamu ila salati qamu yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah duk mutumin da kaga bai halattar masallaci da wuri sai ya dinga tafiya hakan nan kaman kwai ya fashe masa munafiki ne ka gaya ma kowa kuna fahimta don haka su su rike ibada wa yana cewa wa qala sheikh shamsuddin muhammad ibn usman at-turkistani sheikh shamsuddin at-turkistani rahimahullah yana cewa ma balagani an ahadin minan nas bai taba ishe mani ba daga wani mutum ɗaya daga cikin mutane ba annahu ta'abbada ibada cewa yayi bauta ba illa ta'abbattu nadhiraha fashe sai kokari nayi irin bautarsa wa alai in kuma ƙara aka irin bautarsa ba ku fahimta ba Sheikh Shamsuddin yana cewa duk mutumin da labarinsa ya iso mani cewa ya yi bauta irin kaza da kaza da kaza to ni sai na yi ƙoƙari na irin wannan bautan kuma sai ma na ɗaran matasa irin wannan ake so amma wani ya sa sutura ni ma nasa ya sai mota ni ma sai na siya ya gina gida ka koma karshen kwalta kai ma ka je ka samu kwata ka dai gida wannan duk bata lokaci ne da wahala ana fahimta saboda kowa da ka gansa da irin nasibin da Allah subhanahu wata'ala ya masa don haka in kaga mutum yana ta kokari wai sai ya kama ka al'amarin duniya ka kwance abin ka mai da kanka baya ka sakan masa sai kai ka huta shi ya huta kuma za ka iya gani mutum misali kana iya zuwa ka ce masa kamar wani abokina da ke gaya mani yana da wani makoci duk abin da ya gani na alkhairi kana ganin tashi hankali a fuskarsa ana fahimta ka zo ka ce wane na sai mota to sai ka kira ni ka hau mota ka mana me ya kai ka kira ni <laughs> to ka san fitina ta same shi rikicin ba ana samu ba ko mutum shi bai iya zuwa tambaye ka sai dai koma shi wala bakar na ga malam kamin da fa'osis an san ne ko ku shi ya shi ba zai tunkaran ka gaba sai dai ya fitaccen baya ana fahimta to in ka ga mutum da irin wannan fitina ta same shi karka daga tasa kamar wani da ya zai same ni wai wani lokaci wai wai malam wani ne wani ne tambaye na ce to barin tambaye ka wai ragon da kai layya kai ka siya ko an siya maka <laughs> da rage aka rama kalla <laughs> ai ko ka yi malaka tambayi <laughs> eh to haka ne kusan haka na ji to ka sai da shi Allahul musta'an kawai haka za gaya mai to malam in kaga irin waɗannan abubuwa fitina ta samu dan adam kar ka yi tsere dan abun duniya in ma ka ga mutum kokari yake da kai kai ka janye ka nuna mishi a'a ni ban kai ka ba kai ne kake da duniyar rike ta malai ci gaba da cewa wa qala ahadul ubbad ɗaya daga cikin masu bauta ya ce law anna rajulan sami'a bi rajul da a ce wani mutum zai ki labarin wani mutum huwa atwa'u lillahi min shi ya fi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala famata zalika rajul ghamma sai wannan mutumin ya mutu saboda bakin ciki bi ma'ana kai ne kaji an ce kai ai wane ai bauta karatun ƙur'ani sadaka azumi kai kuma saboda baƙin cikin baka kai irinsa ba kawai sai ka haɗe zuciya ka mutu saboda ka so a ce ka zama irinsa amma baka kai ba sai yace ce ma kana zalika bi katir wannan abu da kai ma bai yawa ba bi ma'ana don ka haɗe zuciya wurin baƙin cikin jin wani mai bautan da kai baka sa ba sai ka faɗi ka mutu saboda bakin ciki malai ce ba wani abu bane kai mai yawa ba ka zafafa ba dama abin da ya kamata ka yi kenan an bakka a baya ka yi nadama an bakka a baya wurin bautan Allah ka yi jimami ka yi al'ini ka yi takaici ba wai don an tsere maka da abin duniya ba na inda da akwai abin da zai fi haka ba mutuwa ba sama da ita yayi bai yi asara ba saboda neman dacewa ne ake amma wai haka muke mala in ba ka da kuɗi ba ka da ƙima ba ka da daraja ba ka da mutunci eh, wata rasuwa da aka yi nake cewa duniya yanzu abu biyu ne in kana da kuɗi baka huta ba in kuma kai kuɗin ma baka huta ba a bari nan za ku tuna nake labarin wani mutum har ke ban labarinsa yana da wadata duk ya tafi indiya tafi Malaysia Misra Egypt Dubai wurin neman lafiya aka ce ba kada komai naka yana functioning is in order komai is normal lafiyan kalau sai dai depression ciwon damuwa ne ke damunka damuwa ce kawai ta maka yawa sai yake kwarmata mu abokin sai ce gaskiya ne ina cikin damuwa damuwar da nake ciki ita ce yana da kadarori ina son in sai da wasu kadarori na ƴaƴana sun hana sun kwashe takardun gidana gaba ɗaya to mai ce hujjar su wai saboda kadan takaita musu gado sun haɗe kai da uwarsu duk takardun gidajen nawa da fulote sun riƙe to baƙin ciki da takaicin ina raye 'ya'yan da na haifa matar da na auro su ne za su yi mani haka sai ciwon damuwa ya kama shi to kaga an kai kudin baka huta ba in ba kudin kuma gidan naka ma bai ruko dan da ka zo abin nan ka ji da shi yakin ka kenan kuma kai ne mai gidan ba da kai maka ce kakka kuskura ka je ka sai naka nan ko ka siya yan katifa ce ma a janye a ce sauka kasa da Allah my friend katifa ne na siya ka sai da aka na siya ne idan bai riko an kuma dukiyar ta taru yaran kullum ganin ka suke mai gadi a wai wannan mutumin shi ne yake har yanzu ya ba sittin baya me yake jira kana kaucewa gidan za a za masa fasali a damaketin can a janan a sa nan a yi kaza kai ma assalama kai ka tara ka je kai abin da za ka yi can shi sa ibn al-qayyim ke cewa rahimahullah duk mutumin da ke son ka ko ma waye karka cire shi akwai dalilin da yasa yake kaunan ka idan dalilin ya kawo ba za ku sake haduwa ba ba ku fahimta ba fa yanzu kai ba kana kauna wani ba shi ma yana kaunan ka to ma wa kake kauna akwai dalilin da yasa kake sa ko shi yake ka idan ɗayan ku ya rasa wannan dalilin ba za ku haɗu ba shi kenan kun yi hannun riga barin baka misali na hankali kamar wani dalili ne haɗa ko na transaction ce ah okay ba nan ban wayanka kaza da kaza da kaza muna son mu sai floating kaga an kullo shikenan za a fara conversation kaza da kaza da kaza da zara an gama sayan floating kowa ya dan ji abin da zai ja shikenan nan ban ma sai kamanta assalamu alaikum wane yake ka gane mai magana ban gane ba wane din nan na lokaci ka awo Allahu akbar kai malam kana nan saboda abin da ya hada kun yanzu ba shi amma Allah ne kaɗai za ka riƙe ka ci gajiya subhana wa ta'ala kuma wanda ya riƙe Allah shi ne za ka so ka ci gajiya amma ka muke ba, ba duniya tana da girma kai ba ma duniyar ba mai duniyar ma yana da girma a wurin mutane a to ni na san mutumin da yake cewa wallahi da a haifan mai sahabi ga an ba shi kuɗi yanzu ka ajiye alaran magangaran wanda hannun shi saboda rubutun ƙur'ani ya zama hurufai ba ku fahimta ba ana ramma gangaren wanda hannun shi saboda rubuta ƙur'ani hannun ya ma ya tashi daga jini da tsoka ya zama hurufai hurufan ƙur'ani ba iya kama kenan sannan ka kawo mai kaya ka ajiye ka ce a ɗauka <laughs> wayar zai shige na to shi za muke wahala <laughs> shi za muke wahala ai addinin mun mai da shi baya mun ba wani abu ba ne kuɗi kuɗi kuɗi sai muka koma ta hanyar alal muna neman kuɗin ta aram muna neman kuɗin shi yasa muke shiga wahala ana fahimta kuwa mu koma kan karatu a gurguje mala yake cewa wa li nafi'a an ce da nafi'a rahimahullah ma kana ibn umar yasna'u fi manzili wai don Allah menene abdullahi dan umar yake aikatawa a cikin gidansa radiyallahu anhuma qal sai yace alwudu'u li kulli salah duk sallar da zai yi zai mata alola ko da yana kan alola zai sake alola wal mus'af fi ma bainahuma sannan ka same sa tsakankanin sallolin ya baro azhar kafin la'asar zaka samu irin shakan alqur'ani aikin da yake kenan har ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ina irin su ayyuka malamai kuna fahimta wa kana ibn umar idza fatathu salatul jama'a kuji abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya kasance idan sallar jama'a ta subuce masa bai samu sallah ba soma yauman yakan yi azumi na rana ɗaya don ya biya bashin wannan sallah wa ahya laila yakan yi qiyamul lail dan bakin cikin wannan sallah ta su uce masa me zai yi ya rama wa ataqa raqaba sannan yazo ya yanta wuyayen bauta ya kira bawa ko ku yanga yace je ka saboda Allah na enta ka saboda kawai bai samu sallar jama'a ba to malam a cikin mu waye yake iya kwana biyar bakwai gam bai rasa raka'a ba yan tsararu ne a ciki zaka samu mai kokari shine zaka samu kullum ya samu a biyu bayan ya yi ɗin gushe kafin ka ce mai ya bubbuga kan ya ɗago ya sallama haka muke rayuwa to ya za a yi kai baka tsare ma Allah subhanahu wata'ala haƙoƙinsa da muradunsa ba kai ka yi tsammanin Allah ya maka naka sai dai ka yaudari kanka na buga misali zan nana tashi na girman imani in ka muna son mu gane muna da imanin ko yaudaran kanmu muke yi nake cewa kai ne kana da aboki kana alola ana sallah azhar ko la'azab ya kira ka yace wani kana ina kace a gane a masallaci me zaka yace ina alola ne zan shiga masallaci ce to to to to shikenan to kai sallaka me ya faru a'a dama kuɗi ne nake son baka miliyan ɗaya na fitar da zakka to amma tunda sallar sallah zaka yi kai kawai a'a da ka kana ina ne sai na tambaye ku na ce to yanzu kai ban san in ji san amma ka saƙa nan ne zaka gane girman imanin mu da rashin sa shin zaka tsaya sallar ta kare nit sannan ka tafi ka shi wannan mila ɗayan ko ko sallar shi kenan an sallame salamun ƙawala bi rabbi sai ka je ka kammala wancan sannan ka dawo to daga nan ne zamu iya gane imanin mu da rashin sa ai ya ce maka din yace a ah, to to sallah to to shikenan je kai sallah ya gaya maka ga masallar ka ai kai gani kake abin zai subuce yawa to sannan kuma sallan ma akwai eh, itidalu da dumani na ji malam fiqu akwai natsuwa a cikinta da daidaituwa <laughs> ko ko tunanin ya koma wani wuri to malamai ba haka muke rayuwa ba haka ba muke rayuwa to shi ka kake ganin an ban mu da halinmu mu ba yadda za a yi mu ba mu zame na Allah ba mu kuma yi tsinanin Allah subhanahu ta'ala ya mana kuma abin da ya kamata ba zai yiwu ba dole za a ban mu da halin mu tunda ba mu canza ba mu tafi da halin mu malik ci gaba da cewa da abu musa bashani ashari radiyallahu anhu abu musa ya yi ƙoƙari ya yi ƙwazo wata rana ƙabla mautihi gabanin mutuwansa ijtihadan ƙwazo shadida mai tsanani faƙilala sai aka ce da shi abu musa radiyallahu an lau amsakt da dai ka kame aurafak bi naftik da rib ko kuma ka tausaya ma kanka dan wani tausayi haka amma irin wannan bauta da kake haka bauta ba ta yi maka yawa ba faƙala sai ce innal Ka kaga lalle doki idza ursilat idan aka sake ta in aka saki doki faqarabat ra'sa majiraha, sai ta kai wurin kan magudana wato tana kamar irin dawakai na poli da ake abin na polo da ake tsere kasan aka kai aka kusa inda za a je ana fahimta sai ce akhrajat jami'a ma indaha takan fitar da duk abin da ke cikinta na numfarfashi da kwazo shi mai dokin polo ana tsere ai za ka ga in ya kusa mitin taga me yake yi yakan saki dokin gaba ɗaya dinga tafiya dokin kuma shi ma yakan haukace don ya san yana heading towards target ana fahimta ya ce to haka ɗan adam ya kamata ya zama wallazi baqiya min ajali abinda ya rage mani ni na rayuwata aqallu min dhalik ya fi karanci fiye da abinda doki zai bada ana fahimta qala sai ce falam yazal ala dhalik rawu ya ce abu musa bai gushe ba a kan wannan kwazo da ibada radiyallahu an hatta mat har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa to in kana jin labaran su malam al'amari ne wanda yake ba zai kare ba kuma zaka gane cewa lallai malam kai din nan kila an bakka a baya rayuwarka da yawa daga cikin al'amura ƙila an yi asara ana da ita tafiya ne kawai har a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka riƙe Allah subhanahu ta'ala shi mutumin da bakinsa ya saba ambaton Allah ya saba bin Allah subhanahu ta'ala to insha Allahu ana ainihin tunanin akan wannan al'amari zai tafi shi kuma mutumin da bakinsa ya saba da wasu abubuwa daban matuƙar bai tuba ya gyara ba ana jiya masa tsoron shi ma kada ya zo ya tafi akan waɗannan halayya waɗanda yake ba su da kyau za mu dasa aya nan insha Allah subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك